demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa 'yan Najeriya ba su iya zanga-zanga ta lumana ba? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a sauran mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya an yi aron gama tsakanin 'yan zanga-zanga kishiyoyi biyu a Abuja. a gefe ɗaya masu neman shugaba Buhari ya dawo ko ya yi murabus, a ɗaya ɓangaren kuwa masu goyon bayan shugaba Buhari. Bari mu yi musu adalci ko a ƙasashe da aka ci gaba kamar a nan, zanga-zanga ta lumana ta kan rikide ta zama tarzoma. Amma da akwai masu sharhi da suke ganin cewa ƙasashe masu tasowa musamman a Afirka kamar a arewacin Najeriya, mutane ko ba su iya zanga-zanga cikin lumana ba, ko ma san ba su san tasirin ta a tsarin demokuraɗiyya ba. ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana. irin hargitsin da aka samu a kasuwar wuse a makon jiya yayin da mawakin nan Charlie Boy da tawagarsa suka gudanar da zanga-zangar ko shugaba Buhari ya dawo ko ya yi murabus. Masu wulbaro nema na kasuwar da ke maraba ga shugaba Buhari suka watsa tawagar Charlie Boy da fasa motarsa inda aka ganshi ya kife kasa da alamun wa imma yana azzama abin da ya faru ne ko kuma ya galabaita ne da gaske. matasan da 'yar kabbara suka yi na neman cika aiki ga 'yan zanga-zangar. Shugaban kungiyar zanga-zangar a Awamomu Dondo Movement da ya ji yanzu ya nuna takaici. 'Yan sanda sun ci mutuncin mu sun yi mana kaca-kaca kuma kowa ya gan abin da ya faru a yanar gizo musu ma bayan ah, mun gama abin da muka je wurin yi an rance mutane su zo su dake mu su yi kaza kowa da ko yan Najeriya duk sun gani yayi da ji yanzu kuna hali irin na buya ne saboda wasu suna cewa fa kun saba ma tsarin mulki da kuka yi zanga zanga da ya dace ma wata kila a kakkama ku kawai a zuwa kama mu na mu tsoron gwamnati muke ji duk wanda ke tsoron gwamnati ai yana gidan shi yana bacciya yana kwana a zuwa kama mu a rufe mu amma jefa da makulin a rijiyan lokoja in za a tuna wannan zanga-zangar ta haddasa magoya bayan shugaba buhari fitowa sunana kabir ibrahim wa'ansu sun fito da wasu nasu gangamin suna ganin kamar ai baba Buhari shi bai ma da kowa ne idan muka bari suka ɗore a wancan yanayin da suka taho to za a ɗauka cewa to ko gobe buhari bai da kowa ne na tambayi dr sa'id ahmed dukawa wani jami'ar bayero ta kano me yasa arewa jama'a ba su san zanga-zangar lumana kwatankwacin takwarorinsu na kudancin kasar ba to da farko dai kasan arewacin najeriya ya mafi yawansa ya daɗe a cikin tsari na mulkin sarauta da kuma a mulkin sarauta babu tsarin zanga-zanga daga bayan musulunci ya zo ya karɓe tsarin a tsarin musulunci ma babu mahalli ga zanga-zanga daga baya 'yan mulkin mallaka suka zo suka karɓe tsarin su ma 'yan mulkin mallaka ba ta yarda da zanga-zanga ba a daɗe da dawowa mulkin eh, kai ba sojoji suka tankwaɓe su ma sojoji ba ta yarda da zanga-zanga to wannan tarihin dole yana bin mu gaba ɗaya sannan kuma abu na biyu 'yan sandan najeriya eh, wato saboda tasirin mulkin mallaka da tasirin mulkin soja da su iya wato baiwa 'yan zanga-zanga kariya don a yi a gama lafiya ba kullum aka ce ana zanga-zanga komai limanarta da su gani suke fito na fito ake da hukuma saboda haka abin da suka sani su yi tarwata wannan zanga-zanga. To, zanga-zanga ta farko mm. za a ce a Najeriya watakila ta alif ɗari tara da ashirin da tara ne wanda matan aba suka yi. Mm. Dukkaninsu mata ne. dukkan ne da mai rike da makami inda aka yake amma aka turo maza yan sanda kuma dukkanin su da makami suka kashe na kashewa suka rautarwa kuma dukkan da aka tashi rubutu ko tura ne suka rubutu ko mu muka ce mu kira abin da tarzomar matan aba wato aba women's hmm. da wahala ka ya kira shi zanga-zangar matan aba. Eh, Dr. Duka ba ka ganin bayan samun yancin kai ha zuwa yau ya kamata a ce kuma ganin an ce mutum yana kwaikwayo daga makwabcinsa ganin yadda 'yan kudu ke zanga-zangar a ganin yadda duniya ake zanga-zanga ta lumana. ba ka gani lokaci ya kyautu a ce da zuwa yanzu dai a ce musamman arewacin najeriya an koyi yin wannan wato an yi a arewacin najeriya ma idan baka manta ba a shekarun 1980 zuwa 1990 ba ma a najeriya ba a'a a duniya duk inda aka yi wani abu wanda ake ganin kamar wato turawa ko kuma musamman amerika ta yi wani abu mai kama da zalunci yanzu nan za a fita a zanga-zanga hmm. za a fita a zanga-zanga an yi zanga-zanga goyon bayan um, afghanistan a an wa wasu wurare sunayen garuruwan afghanistan a biranen arewacin najeriya mm. an yi zanga-zangar goyon bayan iraki har an saka wasu wurare sunayen wasu garuruwa na iraki a arewacin najeriya eh. an yi zanga-zangar kala-kala eh. amma a shekarun nan na baya-baya sun zamana watakila saboda arewacin najeriya ta fi tarin matasa marasa aikin ta fi kuma tarin yara waɗanda ba sa zuwa makaranta sai da mana zai wahala ka yi zanga-zangar ka gama lafiya sai an samu waɗanda ko da ba 'yan zanga-zangar ba ne suka fake da zanga-zangar suka je suka yi wani ta'adin. Ko da a dan kasashen misali akan in dai zanga-zanga ta lumana ta so waɗansu ɓata gari sa shigo daga ciki su ɓata su mai da abin tarzoma a samu tashin hankali da dai sauransu to amma abin da ke dan baiwa mutum mamaki ba wai cewa ake mutane su je su farwa mutane su tada fitina da sauransu ba alal misali a shekaru biyu ko uku da mm. suka wuce boko haram ta je ta kai ta farwa wata makarantar sakandare ta kashe ɗalibai kusan hamsin da wani abu garin baki ɗaya ba mutum guda da ya fito ya bayyana rashin jin daɗinsa ko da zanga-zanga ta lumanar amma 'yan Najeriya da ke kudancin eh. Najeriya su suka fito suke zanga-zangar abin da aka yi wa arewa sannan arewar babu mutum guda da ya fito yana zanga-zangar saboda abin da aka musu to wannan sai ya daure mutum kai eh. cewa bayan shekaru hamsin da wani abu da samun yanci bai kamata ce da matasa da karatu da ake mutane sun fahimci tasirin zanga-zanga ta lumana ba ai ai sakamakon kashe gwiwar kenan eh, mandela yayin da ka kashe mutane gwiwa a kan suna yin zanga-zanga kamar inda na baka misalai mm. san da ɗalibai suka fito a arewacin najeriya cewa an yi ɗalibai sun yi zanga-zanga na musamman abu zariya mm. kullum aka fito a sa 'yan sanda su tarwatsa mutane kullum aka fito a sa 'yan sanda su mutane shi kenan wato al'adar ce ka mutu kuma in ta mutu sai ka zo a duk da kake bukatar mai amfani ba za ka samu ba. to shi eh, Dr. Duka. Saboda mutane suna tsoro. Mm. Dr. Duka mm, ganin shekarun nan duka su ma 'yan sanda bai kyautu a ce yanzu a ce sun yi karatu wato ƙwarewarsu ta inganta ta yadda ba sun za su mm. bambance zanga-zanga ta lumana da kuma inda ake tada rikici ba? Wato, ya kamata ya kamata din a ce 'yan sanda sun waye sun kware sun kuma fahimci muhimmancin zanga-zangar lumana a tsarin demokaradiyya. Hmm. Domin duk sanda baka bari an yi ta lumana ba, to idan aka kai bango za a yi za kuma a yi da ba a so. saboda haka amma abin takaici shine kamar yadda ka kula duk sanda gwamnati ta take so a yi zanga-zangar sai a yi kuma lafiya saboda 'yan sandan za su ba da kariyar na ayin amma a lokacin kuma da ba sa so shikenan sai mutane suna son za yi ba ma zanga-zanga ba taro ma na lumana taro kawai za ka je amman yan sanda su ce ba su ba da izini ba sanarwa ya kamata ta yi kawai in ka je sanarwar sai su ce ba su ba da izini ba muddin gwamnati ba ta so hmm. wannan shi ma wani babi ne mai zaman kansa da dole sai da gwamnatin musamman su mutanen gwamnatin da kuma su jami'an tsaron sai sun daɗa wayewa akan cewar zanga-zanga fa a tsarin demokaradiyya tana da muhalli kuma ba barna ba ce wato hanya ce wanda idan mutum ya tafasa yake hucewa ba tare da yayi ta'adi ba idan ka hana shi hucewa to zai fashe kuma fashe wani ita ce yayi ta'adi to sai sanda suka fahimci wannan suke kyalewa suke kuma ba da kariya a yi lafiya a zama lafiya to kuma za a samu zaman lafiya su. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro ne da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.